Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan wato wannan karan akan mitoci 25, da kuma 49. masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba kuma Makiyar da masu sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa da shugabannin tsaron kasar domin sanin irin matakan da za su ɗauka na tsaro lokacin zaɓe. Haka kuma za a ji za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta rantsar da jami'an da aka ɗauka don gudanar da aikin zaɓe a jihar Adamawa. daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ta yau ita ce sheku wato shin ko kun gamsu da shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki ke yi na tunkarar zaɓe mai zuwa lambar da za a kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu ba ya kuma makiri madugun 'yan adawa a najeriya ya faɗa a yau talata cewa sojoji ba su da wata rawa da za su taka a zaɓukan shugaban ƙasa da da 'yan majalisa da za yi a ƙasar atiku abubakar ya tattauna da talabijin ƙasar wuni guda bayan da shugaba muhammadu buhari ya umarci sojojin ƙasar su nuna rashin imani ga duk wanda zai nemi ya kawo wa zaben cikas buhari ya yi kashe cewa duk wanda ya nemi ya kawo wa zaben matsala to zai yi wasa da ransa ne kalaman da suka janyo masa yabo tsakanin 'yan jam'iyyarsa ta apc mai mulkin kasar an dai shirya gudanar da zaben najeriya ne a ranar asabar da ta gabata amma jami'an zaben sun ce an samu matsalolin isar wato isar kayan zaɓe lamarin da ya janyo jinkiri har na mako daya an umarci wani da daɗin mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara roger stone ya bayyana a gaban kotu cikin wannan mako domin nazari ko za a bashi beli ko kuma za a jinye belin da ake niyyar bashi saboda wani hoto da ya ɗora yayin da alkaliya ke sauraren ƙarar aikata laifi a kansa a shafin sada zumunta da wani bindiga a cikin hoton wanda ke auna huskarsa. sau biyu stone ya dura wannan hoton na alkaliyar amurka na matsayin gunduma tana masa shari'a a kan instagram amma daga bisani ya roƙi gafara stone mai shekaru 66 a duniya kuma da daɗin mai ikirari ko kuma mai kiran kansa mayaudarin siyasa ya yi wa shari'ar da ake masa lakabi wato shari'a ta ta gaba jama'an hukumar binciken manyan laifuka ta nan amurka ta fbi su ne suka kama shi a gidansa da ke florida a wani samame da suka kai masa a ranar 25 ga watan janairu kuma yana fuskantar tuhume-tuhume 20 masu alaka da yakin neman zaben trump a shekarar 2016 wanda ke nuna kungiyar nan mai aikin fallasa ta wikileaks ta sata wato da satar saƙon imel na abokin karawan donald trump wato hillary clinton ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington a cikin wani jawabi da shugaban amurka donald trump ya yi da zammar matsin lamba ga sojojin venezuela ya ce dole ne a kawo ƙarshen aƙidar gurguzo a ƙasar yana mai cewa amurka tana buƙatar shirya miƙa mulki cikin lumana da yake jawabi a miami trump ya yi kira ga sojojin venezuela akan kada su dauki umarni daga shugaban kasar ta venezuela na yanzu nicolas maduro maimakon haka su amince da ta yin afuwa da dan takarar shugaban kasa na fannin adawa juan guaido ya yi musu wanda yanzu amurka da wasu kasashe hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban kasar venezuela fadar white house ta faɗa kafin trump ya yi wannan jawabi ga amurkawan venezuela cewa amurka ta san inda jami'an sojojin kasar da iyalansu suke ɓoye kudinsu a faɗin duniya trump ya kuma gargaɗi sojojin venezuela da su ba da dama a shiga da kayan taimako da aka kawo daga kasashen waje domin taimakawa mutanen ƙasar a ƙarshe prime minister pakistan imran khan ya yi kashedi a yau talata cewa ƙasarsa za ta gaggauta mai da martani ga duk wani harin soji da india za ta kawo mata kan ya yi wannan kashedi ne a wani jawabi ta talabijin yayin da yake wato ake fama da tankiya tsakanin kasashen biyu masu karfin makaman nukuliya wanda suke zaman doya da manja biyu bayan wani mummunan harin konar bakin wake da aka kai a kan tungan sojojin indiya a yankin kashmir da ake takaddama a kai ya ce idan kuna tunanin za ku kai wani hari akan pakistan to ita fa pakistan za ta yi ba za ta yi wata wata ba za ta mayar da martani ne kan ya ce ba mu da wani zaɓi illa mu mayar da martani ga duk wani hari da india za ta kawo mana new delhi dai ta ɗora laifin kai harin ne na gundumar pulwama da ya yi sanadiyar kashe sojojin india sama da 40 a kan tungar sojojin pakistan cewa su suka kai wannan harin Baba ya kuma ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya ya kira taron gaggawa da dukkan shugabannin sassan tsaro na kasar domin tattauna matakan tsaron da za su ɗauka lokacin zaben da za a yi a kasar. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga fadar gwamnatin Abuja. Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da shugabannin kowane fanni na tsaro a kasar domin sauraron bahasi da matakan da za su ɗauka domin wanzar da tsaro a lokacin da za a yi zaɓe asabar mai zuwa da sauran zaɓuka bayan cece kucin da ya biyo bayan ɗage zaɓen da hukumar zaɓen ta Najeriya ta yi a asabar da ta gabata. Shugaba Muhammadu Buhari dai dama yawa 'yan Najeriya alkawari da ma 'yan sa ido daga kasashen ƙetare cewa gwamnatinsa za ta tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci tare da baiwa 'yan najeriya damar zaɓen duk abin da suke so ba tare da tsangwama ko tashin hankali ba safeto janar na 'yan sandan najeriya na ɗaya da cikin shugabannin tsaron da suka gana da shugaba muhammadu buhari kuma ya muna bayani a ƙarshen ganawar a fadar gwamnati kamar haka abin da na faɗa wa jama'a shine maimacin da shugaban kasa game da security na kasar nan tun da inec chairman ya postpone the election um, sai sa muka faɗa wa shugaban kasa abubuwan da ya kamata mu yi game da maganar tsaro kuma abubuwan da ya faɗa muna mu yi game da maganan tsaro a kan cewa mu yi duk inda za mu yi muga cewa duk wanda ya fita zabe ba wulakanta shi ba kowa ya fita gari ya yi zabe ko 'yan sanda ko immigration ko uh, custom duk security personnel din da yake aikin election ya ga cewa ba wulakanta uh, ba wulakanta jama'a ba suka fito zabe duk wanda ya yi wannan shirin na fita ka saci kuriya ko ko ka a kwate in ka fita duk abin da ya faru da kai kai ka ja safeto janar na 'yan sandan najeriya kenan ado muhammad yana bayyana ma manema labaru sakamakon ganawa da suka yi da shugaban muhammadu buhari akan sha'anin wanzar da tsaro a lokacin zaɓe a cikin ƙasar wannan jawabin da yana da muhimmancin gaske ganin cece kuce da ya biyo bayan bayanai da shugaban muhammadu buhari ya yi cewa gwamnati za ta ɗauki matakai masu tsauri akan duk wanda ya yi sata ƙuri'a ko kuma sata akwatunan zaɓe umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria Toma da la'agai da Umar Faruk Musa a daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya ke shirin gudanar da zaben da za a gudanar a wannan asabar din mai zuwa. hukuma ta rantsar da jami'an da aka dauka don gudanar da aikin zaɓe a jihar Adamawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. Electoral officers, administration of oath of office to all of us in compliance with the legal requirements provided in the Electoral Act, which makes it mandatory for all staff appointed by INEC for the conduct of an election to affirm or swear before the High Court an oath of neutrality in line with this statutory requirement all staff permanent ad hoc staff kwamishinan hukumar zaɓe kenan a jihar adamawa barisa kasim gana gaidam ke jawabi wajen rantsar da jami'an da za su gudanar da aikin zaben da za a soma a wannan asabar to ya kome sa sai a wannan karon jami'an hukumar ke daukan irin wannan rantsuwa wannan ko ita ce tambayar da ne wa kwamishinan hukumar zaben kasim gana gaidam ba wannan karo ake ba kowane zaɓe ana yi muna daukan wannan rantsuwa kowane zaɓe aka yi kuma wannan mun yi shi gaba ɗaya saboda mu ne shugabanni na nan ofis kuma mu ne ya kamata mu nuna misali saboda idan aka koma kananan hukumomi 21 duk ma'aikata za su je su rantsar da su electoral officer da muke tare da su yanzu su ma suka koma kananan hukumomi su za su ba duk ma'aikata su wannan ka'ida ne a cikin doka wanda kowane zabe ana yi ba wai an yi shi for the first time bane wani rantsuwa kuka yi rantsuwa ne na tabbatar cewa za mu yi aiki da kuma za mu yi adalci kuma ba bambanci kowane dan takara da kowane siyasa ɗaya ne a gurin mu kowane dan mai jefa kuri'a ɗaya ne a gurin mu ba babu ba karami kuma kuriyan da aka jefa shi za mu kirga mu tabbatar cewa an yi adalci kawo yanzu direbobin motocin hayan da aka dauka sun ce sun shirya tsaf domin aikin zaben kamar yadda shugaban kungiyar nurtw a jihar alhaji bello adamu guro ya bayyana akwai mota yana tsaye yana jiran kaya kaya ne bai zo ba kaga mota ya riga kaya zuwa to kaga problem ba ba namu bane kuma ko yanzu haka a shirye muke ko yaushe in kaya ya zo Eh, za a ɗauka ba wani matsayi kamar kungiyar ku akwai tanadin ta yi eh, musamman a wuraren da ke da dan karen nisa eh, ko kuma akwai matsalar tsaro kama da ganin yankin su madagal da michika da kuma yankin tongo da ke kan iyakar najeriya da kamaru da kuma wuraren ruwa eh kamar inda mota ba zai iya zuwa ba ana amfani za a yi amfani da mashin wannan akwai wannan don akwai inda kamar dutse mota kaga ba zai iya hawa ba to kaga kamar yanzu da rani ne babu matsalar ruwa sai dai matsalan hawan duwatsu da sauransu wasu wurare ba za a rasa daya biyu inda za a samu akwati daya biyu wanda za a yi hawan duwatsu ba wannan za a yi amfani da mashin ko kuma da da gafa to sai dai kuma duk da wannan rantsuwa da jami'an hukumar zaben suka yi yanzu haka 'yan najeriya na ko ci gaba da bayyana fatan su dangane da zaben to muna fatan allah ya kai mu ranar zaɓe lafiya a 23 ga wannan wata kuma 'yan najeriya kada su karaya su fito domin wannan zaɓen fa zaɓe ce wanda take da muhimmanci a rayuwar kowane ɗan najeriya a fito da kwanmu da kwarkwatanmu mu je mu yi zaɓe ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz, shin kun gamsu da shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki ke yi na tunkara zaɓe mai zuwa? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waka da ke bisa faifai. zukata zance zancen da kike yi ba za na iya ba dubi halin rayuwar da ta saman ba dan nasu ba ni hakuri yaushe ya zaba dan na san zana ci riba kwana tashi a sannu wata Allah ba za mu yi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kiran mu na farko daga yobe wane ne daga yobe salamu alaikum amin wa alaikum salam ya suna malamin suna na abubuwan zam kasuwar da maturu to malam abu muna sauraron ka ya ka gamsu da shirye-shirye da masu ruwa ke yi na tunkara wannan zaɓe mai zuwa tabbas na gamsu da shirye-shiryen da gwamnatin tarayyar najeriya take na zaben da yake tunkaro mu insha Allah kuma gwamnati um, gaskiya alhamdulillah ta yi shirye-shirye mai kyau yadda ya kamata bisa ma dai a lokacin bayar da akwai ɗan kurakuren da ba za a rasa ba to yanzu ta gano cewar akwai kurakure a ba yanzu kuma ta nuna kurakuren da ya yi aidan duniya amma kuma mun mata abuwa sannan kuma yanzu an shirya zaben da ya kamata yadda gaskiya za ta fidda kanta saboda haka mu muna tare da gwamnatin najeriya kuma muna tare da baba buhari to malam habu mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bar mu je kaduna wane ne akan layi da kaduna to na kaduna da alamun layin ka ya goci to sai a ci gaba da kokarin gwada kiran mu idan an samu nasara a samu layukan yanzu haka a buɗe suke kada a manta lambar ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar a fara da sa alama ta rawa to plus sannan a jero lambobin to yanzu mun samu eh? wani kira Wani ne akan layi daga ina kuma ya sunan malamin muhammadu musa ne daga mara ne har da kwar local government taraba state to muhammadu musa muna kwara state muna sauraron ka daga jihar kwara to ni dai abinda nake abinda nake goyon ba akan wannan abu abubuwan shirin ya yake kuma muna addu'a Allah ubangiji sanya alkaida ta yin abin da za a aiwatar to magana zaɓe ka gamsu cewar wannan karan ranar asabar mai zuwa za a gudanar da zaɓe ba tare da wata matsala ba saboda an riga an shirya an yi tsaf kwarai da gaske ne na gamsu gamsuwa sosai domin dan adam ajizi ne duk abin da ya faru ajizanci ne dan adam da haka muna don Allah taimake su to malam muhammad da kwara mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka bari mu je jigawa wani ne kan layi daga jigawa jigawa sarki kwande daga jigawa to malam dan to dan kashe rediyon ka da Allah ko ka fita daga gurin dan za mu fi ka na rage yawa to ya suna malamin kashe sarki kwande daga jigawa to sarki muna sauraron ka gamsu da shirye-shiryen zaɓe da ake a mun gamsu sosai sosai Allah kuma kama lokacin lafiya kana ganin jami'an tsaro sun shirya su bada tsaro hukumar inec ta shirya ta gudanar da zaɓe 'yan jam'iyyu sun shirya su bi masu kada ƙuri'a sun shirya su kada ƙuri'unsu eh, kowa ya shirya tsakuwa mun su kuma ya tare da babu harin allah ya to mun gode kwarai da gaske da wannan mun gode kwarai da gaske da gudunmuwarka to jama'a layukan mu a buɗe suke ga duk wanda ya sanya kira bayyana mana ra'ayin shi muna son mu je to ga wani kira kuma mun samu ba san daga ina bane ba dai daga ina ne kuma ya suna malamin ali ne daga adamawa a ganye to malam ali daga adamawa muna sauraron ka ka gamsu da shirye-shiryen zaɓe da ake a na shirye sosai kai ma kayi shirin ka je ka kada ƙuri'a kana da ƙuri'a ka da komai eh ina da shi sosai to ga eh, mm, muna jin ka da fatan daidai za mu yi zaɓe lafiya ba wani damuwa to da abin da ake fata kenan mun gode da wannan fata naka to yanzu dai eh. layukan mu a buɗe suke ga masu son kira sai su kira su bayyana mana ra'ayinsu to mun sami kira daga sokoto wane ne akan layi daga sokoto malam na sokoto kana ji mu to na ji karan alamun gocewar layi to da alamu dai wannan layin nasa ya goce na sokoto to sai dai yi hakuri ka sake gwada mu gani idan an dace a same mu muna son jin ra'ayinku ne akan yau shin kun gamsu da shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki ke yi na tunkarar zaben nan mai zuwa in na ce masu ruwa da tsaki na maganan kowa kenan hukumar inec jami'an tsaro 'yan eh. siyasa jam'iyyun siyasa da sauransu to mun sami kira wane ne daga ina kuma ake kira Eh, Adamu Umaru ne eh, eh, sakataren union daga Jega. To Adamu Umaru daga Jega ya ka gamsu da shirye-shiryen zaben nan da ake? Kwarai da gaske na gamsu da wannan shirye-shirye. Kuma muna shirya da mai zabe kuma mu zabe shugaban Muhammadu Buhari. To duk da ke dai ba so muke majuwa za ka zaɓa ba dai amma mun gode kwarai da gaske da jin cewar a shirye kake da ka da ka. to mun gode kwarai da gaske malam adam umar daga jiga to har yanzu dai layukan mabuɗe suke muna sauraron ku domin ku ci gaba da gwadawa idan allah ya sa an dace a samu shiga to yanzu da alamu ana ta kokarin daga wayan dai babu wani akan layi yanzu to kada ku manta dai muna son jin ra'ayinku akan shirye-shiryen da masu ruwa da tsaki suke game da wannan zaben kun gamsu da shirye-shiryen da suke ko kuma kuna ganin akwai wata matsala idan da akwai wani matsala bismillah sai kawo ra'ayinka mutane su ji abin da kake magana aka kada manta lambar mai ita ce b biyu b sifili biyar b shida biyar biyar a sa alamar tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin toga wani kira ya faɗo mana daga ina ne kuma wane ne ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim mai wankin hula muna sauraron ka ya gamsuwa ka malam ka gamsu sosai da shirye-shiryen da ake gaskiya alhamdulillah mun gamsu da musamman ma daga zaben nan da aka yi hmm. to kana ganin ba za a ƙara daga shi ba addu'a da mu na'am saboda addu'a da mu da muke talakawa ita ce hmm. Allah karba mana game da za a ba mu abin da ba ba so kuma Allah karba addu'a mu aka daga wannan zabe insha Allah za mu zabi abin da muke so ba da yace mana Muhammadu Buhari to to ai ba maganan wanda zaka zaɓa ba dai maganar neman cewar ka shirya muke yi to yanzu bari mu je ba kwara wanne ne aka layi da kwara alhaji lawal ba wasa daga okuta kwara state najeriya to alhaji muna sauraron ka ya batun shirye-shiryen zaɓe wallahi na shirya tsab kuma insha Allah baba buhari za mu samu makwariya mu to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka wato dai mutane dai sun shirya sosai ga zaben nan da ake yi da alamu dai to ga kira mun samu daga ina ne wannan kiran wane ne akan layi kuma daga ina ake kira karamar hukumar gombi adama local gammar. to daga adamawa ya suna malamin maji sunan ba ya dan goce wani madu gombe to madu muna sauraron ka e to mu dai wannan zabe Allah sa a yi lafiya Allah kuma ya zaba mana mafi alheri da shugabannin mu wanda Allah ya zaba mana to Allah ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya Allah ba mu wanda cancanta wanda zai samu matsayin talakawan da suke sa zai samu matsayin Najeriya zai samu matsayin talakawa da guranen da ba sa da zaman lafiya Allah ya ba shi iko. To Malam Mud mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To wane ne daga ina ake kira kuma? Assalamu alaikum. Amin. Daga jama'ar ne. Daga jama'ar ya suna malamin ɗanka sharijan ka da Allah. Sunan Alhaji Isa Bawa. To Alhaji Isa ɗanka sharijan ka da Allah. in to shi kenan ina fata wannan zaɓe za a yi lafiya kamar yadda aka ɗaga shi ubangiji Allah sa a yi lafiya ba lafiya to kana ganin wannan karan za a gudanar da zaɓen ba tare da an daga shi ba a ganin ka za a gudanar da shi insha Allahu ba tare da wani abu bi idan Allah ta'ala to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka mun gode to mun samu wani kira akan layi wani ne akan layi kuma daga ina ake kira um, Musa Ibrahim ne daga kan layi layi daga Lagos. Musa Ibrahim daga Lagos to ya shirye shirin zaɓe a Lagos. Eh. Ah, alhamdulillah tun da na baro arewa na zo Lagos domin kada ƙuri'ata dama ƙuri'ata a Lagos yi. Mm. to kana ganin za a gudanar da zaɓe lafiya a yi zaɓe a gama lafiya kuma ubangiji allah ya ba mu nasara akan al'amuran da za a gudanar a harkokin zaɓe da fatan Allah ya ba Najeriya zaman lafiya. To Malam Ibrahim Musa Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga waya kuma ka karshen daga mu sai a ci gaba da kira mu domin a bayyana ra'ayi. Gobe za mu buɗe muku layin wa ku dama ku ci gaba da kira mun gode. To har yanzu dai an tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe hudu saura minti biyar na yamma. Yanzu kuma sai daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a lokacin kammala wasannin kwallon kafa nahiyar Afirka na matasan ƙasa da shekaru 20, jamhuriyar ta Nijar ɗin ta miƙa tutar shirya wasannin na gaba ƙasar Mauritaniya. Ƙasar Mauritaniya dai tana haska a baya-bayan na a nahiyar Afirka a fannin kwallon kafa, inda a karo na farko a cikin tarihin ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka za ta buga wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka. afirka da zai wakana a wannan shekara ta 2019 kasar masar kasar dai ta mauritania kamar jamhuriyar nijar dukkan su sun fito ne daga yammacin nahiyar afirka har yanzu dai muna a fannin wasannin kwallon kafa inda ana can ana damsa a wasannin club club din da suka kasance zakaru a nahiyar turai a ranar yau a kasar faransa tsakanin lyon da barsa da kasar spain kungiyoyin guda biyu za su sake gogawa makonni biyu a nan gaba kafa a can kasar spain domin tantance wanda zai kai ga kwata final haka ma ana bugawa duka dai a wasannin na zakarun turai na kwallon kafa tsakanin liverpool ta kasar ingila da bayern munich ta kasar jamus ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a yau ne ta ba da wani gargadi da jin taron club din nan na fc porto na kasar portugal inda ta cisa tara ta euro dubu arba'in da hudu kamin hukumar ta kwallon kafa ta duniya ta ja hankalin club din domin ya kara kiyaye dokokin wasanni a nan gaba hukumar ta kwallon ta duniya fifa ba ta kara wani bayani ba bayan ta bullo da wannan sanarwa shi ko dan wasan nan da ke buga ma club din paris saint germain na kasar faransa lansana diara dan shekaru 33 da haihuwa ya rattaba hannu domin dakatar da buga ma kungiyar kwallo ta kasar faransa lansana diara bai dai samun lokacin yin wasa wasanni kamar yadda ke bukata da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa paris saint germain shi ke kasancewa dalilinsa na rattaba hannu domin dakatar da buga mu kungiyar wasar idan muka leka a dubai inda ake ci gaba da wasannin kwallon hannu na tennis yar kasar faransa nan christina milanovic ta kai ga zagaye na gaba bayan da ta lailaye wadda ke kasancewa ta daya a fannin wasannin tennis ta duniya cewa da naomi osaka inda ta ta make ta da ci shida da uku shida da uku sai mu karkare da wasannin zarin ruga ko kuma wasan rugabi inda a ranar asabar za a yi karon battle tsakanin kasar faransa da kasar scotland ko ecos kasar ta faransa tana neman ta sake farfaduwa da martabarta bayan a wasannin na kasashe shida na turai na wannan shekara ta sha kashi so biyu na karshe shine kashin da ta sha a hannun kasar ingila da ta shahe ta gaba daya haruna mamman ba bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaici baba ba mu labaran. Madugun 'yan adawa a Najeriya ya faɗa a yau talata cewa sojoji ba su da wata rawa da za su taka a zaɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisa da za a gudanar a ƙarshen mako. Atiku Abubakar ya tattauna da talbijin ƙasar wurin guda bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya umarci sojojin ƙasar su nuna rashin imani ga duk wanda zai kawo wa zaɓen cikas. an umarci wani dadadin mai baiwa shugaba donald trump shawara wato roger stone kenan ya bayyana gaban kotu cikin wannan mako domin nazari ko za a bashi beli ko kuma za a janye belin da ake niyan bashi saboda wani hoton bidiyo da ya kafe a kan yanar gizo ko kuma sashin ko kuma shafin sada zumunta inda ya nuna alkaliya mai saurarinsa sa To a gaishe ka da takaitattun labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta shafinmu ta mu na voahausa.com da kuma ma mu na Facebook. Yanzu a baba ya kuma ta na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni dama ma mu na yau Mr. Jonathan Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.